Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabiu Wadabe. A ranar 12 ga Disamban 1991 birnin tarayyar Najeriya tashi daga Legas zuwa Abuja. Tun lokacin da gwamnan mulkin mallakar Birtaniya Lord Lugard ya haɗe arewaci da kudancin Najeriya a shekarar 1914 ya mayar da Legas ta zama babban birnin ƙasar nan. sai dai bayan samun 'yancin kai a shekarar 1960 sai Lagos ta yi ta cunkushewa sakamakon tuttuɗowar al'umma da bunƙasar tattalin arziki. Gashi kuma babu wani sarari kusa da birnin balle a iya faɗaɗa shi. A shekarar 1975 shugaban mulkin soja janar Murtala Ramat Muhammad ya kafa kwamiti mai mutum bakwai karkashin mai shari'a a kinola a guda domin samar da sabon birnin tarayya. Sauran 'yan kwamitin sun hada da Dr. Tai Sholarin, Dr. Ajato Gandunu, kanel Monsaino Pedro Martins, Chief Owen Fabi, Professor Oke Ogan da kuma Alhaji Muhammadu Musa. A ranar goma ga Disamban 1975, kwamitin ya miƙa rahotonsa ga gwamnatin tarayya. A cikin rahoton, kwamitin ya ba da shawarar a mayar da birnin tarayya zuwa Abuja. A cewar 'yan kwamitin, sun zaɓi Abuja ne saboda wurin na tsakiyar Najeriya ga tsaro ga kyawun yanayi kuma babu wata kabila da ta mamaye shi. A ranar 6 ga Fabrairun 1976 wato mako guda cif kafin a kashe janar murtala ya fitar da dokar soji ta shida ta 1976 wacce ta tabbatar da abuja matsayin sabon babban birnin tarayya bayan rasuwarsa gwamnatocin da suka gaje shi sun ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da wannan ƙudiri Gwamnatin Janar Olusegun Obasanjo ita ce ta ba da kwangilar tsara gine-ginen birnin, yanar shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari ya dasa harsashin fara ginin. Ya ma yi ƙoƙarin ya ga ya kammala aikin a zamaninsa, amma dai bai samu dama ba. Duk da haka dai yakan gudanar da wasu ayyukan ofishinsa a Abuja. Domin ko ko ranar da aka yi masa juyin mulki a Abujan aka same shi. Manjo Janar Muhammadu Buhari shi ma ya buka amma dai saboda matsin tattalin arziki bai iya kammala aikin ba sai a zamanin janar baban gida aka kama aiki ka'in da na'in har ma gwamnatinsa ta sanar da ƙudurinta na komawa abuja a shekarar 1996 amma bayan da aka yi yunkurin kifar da gwamnatin a watan afrilun 1990 sai janar baban gida ya dawo da nesa kusa don haka a rana irin ta yau wato sha biyu ga Disamban 1991 shugaba Babangida ya sauya mazaunin gwamnatin tarayya daga Legas zuwa Abuja. Shekaru goma sha biyar kenan bayan da janar Murtala ya sanar da wannan ƙuduri. Kafin ya baro Legas, janar Babangida ya yi jawabin bankwana a babban ɗakin taro na Legas City Hall. A nan ne basaraken Legas, Oba Adeyinka Oyekan ya yi masa fatan alheri, yayin da shugabar mata 'yan kasuwa Alhaja Abibat Mogaji ta roƙe shi cikin harshen Yarabanci ta ce, "E be wawo" wato tana nufin kar ku manta fa da mu. Da aka tashi daga wannan taron janar Babangida ya shiga buɗaɗɗiyar mota da mai ɗakin ɗakinsa Maryam inda ya ta karɓar jinjinar bankwana daga 'yan Legas. Motar ta bi tsawon titin CMS daga Lagos City Hall zuwa Lagos High Court. Daga nan suka shiga cikin rufaffiyar mota inda ya je ya buɗe kaso na ƙarshe na gada ta uku da ta haɗa Lagos Island da Lagos Mainland. Tun da karfe takwas na safiya, jirgin mataimakin shugaban ƙasa Admiral Augustus Aikomu ya tashi zuwa Abuja. Shi kuma shugaban ƙasa sai da ya tattauna da 'yan jarida sannan ya sa hannu kan dokar tabbatar da sabon babban birnin tarayyar. Da karfe goma da minti ashirin da biyar jirginsu ya tashi zuwa Abuja tare da 'yan tawagarsa. su 31. Tawagar ta haɗa da iyalinsa da ministan tsaro janar Sani Abacha da dukkan wakilan majalisar mulkin soji ta Armed Forces Ruling Council da kuma baki ɗaya ministocinsa. Wadda suka sauka Abuja sai suka tara baki ɗaya kan tomomin mulkin sojin jihohin Najeriya da zababbun gwamnonin farar hula da kuma dukkan manyan sarakunan jihohin ƙasar nan sun hallara a bakin ƙofar birnin Abuja domin taron shugaban ƙasar. ministan babban birnin tarayya manjo janar gadanasko ne ya karɓi shugaban ƙasar da sauran 'yan tawagarsa bayan faretin soji da 'yan makaranta sai aka miƙa masa mukullin birnin tarayya abuja daga nan ya zarce fada shugaban ƙasa ta aso villa tun kafin isar shugaban kasar yi ma'aikatan gwamnatin tarayya suka yi ta tattara komatsansu zuwa abuja zuwa ranar da shugaban ƙasar ya sauka ma'aikatu bakwai da sama da hukumomi ashirin sun kammala tarewa a abuja sauran kuma sai a hankali suka ci gaba da komawa abuja sai dai kuma babban abin da aka guda a lagos shine zaka yake faruwa abuja domin kuwa yanzu ita ma ta cunkushe cef sannan kuma an samu unguwanni marasa fasali da suka kewaye birnin akan ce ma sa akan ce a cikin abuja akwai habuja a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku mugde